A rahotonmu na wasu mata da suka taka muhimmiyar rawa a cikin al'ummarsu a wannan mako, mun samu zantawa da shamsi, ya faru. wata matashiya da ta shafe shekaru biyar tana neman gurbin karatu a jami'a da bata samu ba, da haka bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba, inda ta nemi diploma. Ga yadda hiranmu ta kasance da ita. an haife ni a kundila maiduguri road na yi nursery school a makaranta wata makaranta a cotrod alpetra na Zonai na primary school a ali bin abi talib daga nan na wuce kano capital girls secondary school da na gama na tafi biyu kenan diploma dina a mass communication professional diploma da na gama na dawo ne advanced diploma daga nan kuma na fara aiki a gidan rediyo. Mm, daman cin kina da ra'ayin karanta jarida ne ko kuwa daga baya ne rashin samun admission tunda ah, ana daman gaskiya aikin jarida yana burge ni kuma ina son aikin shi yasa na je na karanci mass communication to kin fuskanci wata matsala yayin da kike karatu kasancewar ki mace gaskiya ba wani matsala duba da kin ga yanzu ba kamar da bane da ne zaki ga mata ba su waye da su karatu ba yanzu kuma kowa karatun yake abinda dai kawai na fuskanta na san ina neman admission a lokacin a mass communication department sai ya zamantu daga lokacin mutane da yawa suna son wannan course din mutane sun gane course din to admission yana wahala a lokacin shi yasa har yanzu ma ban samu na kuma na fara degree ina ba. Ina da ra'ayin ki koma ina da ra'ayi. Kin neman admission din ne a yanzu ma biki samu. Gaskiya na yi jam yayi wurin sau biyar ban samu admission ba kuma ke ba za su ba mu direct entry ba sai mun je mun kara wata diploma shekara biyu ni kuma ina ganin wannan bata lokaci ne bayan na yi advance na yi professional in kara kuma ne two years diploma zan na kawai ina ganin kama bata lokaci na ne. jam din naki makin naki ne duk ina cin jam sau ɗaya na faɗi jam sau biyar in nan da ne um, wannan first year ne nake samun problem amma haka duk da haka mm, admission ya gagara wallahi admission ya gagare ni to yanzu shin eh, kina da burin ki yi digirin ko kin fita ina da shi amma kuma abubuwan ne na rayuwa yanzu ba kamar da ba malama shamsiya dai ta ce har yanzu tana da burin yin digiri barka bashir murya amurka daga kano a najeriya